a inda jirgin namu zai dira a ƙasa najeriya a inda za ku ji mu da rahotanni da ke fitowa daga cikin ƙasar tun bayan da wato ƙungiyar kwadagon najeriya wato nlc ta fara gudanar da zanga-zanga na wato tsadar rayuwa da ƙasar ta tsinci kanta a ciki ta fara yin zanga-zangar ne dai a ranar wato 27 wato jiya kenan talata 27 ga watan fabrailun shekarar 2024 kuma wanda za ta shafe kwanaki biyu tana yi wato da kuma yau 28 ga watan fabrairu shekarar 2024 wato laraba a kan wannan batu ne dai muka samu rahoto kan cewa nlc ta ɗage zanga-zangar da za a gudanar wato yau laraba 28 ga watan fabrairu shekarar 2024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 Ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya wato NLC ta sanar da janye zanga-zangar neman sauƙin tsadar rayuwa a rana ta biyu wato ranar Laraba yau kenan 28 ga watan Fabrairun shekarar 2024. Ƙungiyar ta ce ta ɗage zanga-zangar ne ta ranar Laraba ne saboda ta sake baiwa gwamnatin kan wato ta ƙara baiwa gwamnatin tarayya ƙarin makonni biyu har zuwa ranar 20 ko kuma ranar 13 ga watan Maris domin biyan bukatunta. a ranar talata ranar farko ta fara zanga-zangar ɗaruruwan masu zanga-zangar neman saukin matsin rayuwa da ake ciki a najeriya ne suka fantsama kan titunan biranen ƙasar bisa umarnin ƙungiyar ta kwadago ƙungiyar kwadago dai ta yi kira da za a yi zanga-zangar gargaɗi ta kwana biyu to sai dai yanzu ƙungiyar ta sanar da janye zanga-zangar wato a rana ta biyu wato yau laraba 28 ga watan fabrairun shekarar 2024 nlc dai ta fara gudanar da zanga-zangar ne dai a jiya kuma tana mai umartar wato gwamnatin tarayya da kuma gargadi ga gwamnatin tarayya kan cika mata muradanta da inda ta ce duk ummul aba'isin tsadar rayuwar nan ne ya samo asali daga janye tallafin man fetur wanda shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya sanar a ranar da aka rantsar da shi wato kuma dokar a lokacin ta fara aiki inda gidajen mai suka fara wato daga litar su har man ya yi tsada a fadin kasar karshen rahoton namu kenan amma mikalar sauraron mu ka iya baje kolin ra'ayinka a comment section